boda sikil shiri na musamman na barkwanci ilmantarwa na shaɗantarwa tare da ɗabekewa boda sikil shiri na musamman sálùmí sálùmí. mokosi mokosi ni ko dede iska ni. ai gogo ni da ka tira shi ne bai da kaberi shi san kiro ka tira shi da gogo ni kaberi ni a soko ah. ilo na. bẹ́ẹ̀ sọ́ra bẹ́ẹ̀ ka waye boda ne kai mansura bai kason ni mansura ba ah. ni city ana jin yau fitina ko daga kasaitaccen kamfanin nan wato ikra online media yabba ga ni ko na gode eh madalla sai hike na gode kaga maza kenan maza ka jibin da ya kirga kuɗi ya bawa matan shi kamar ba cikin aiki ne ma a holi yaron mu da eh kuma ba zai ki maka ba eh Gora Sikiru, yi waka. Kada ku manta, ku dinga subscribe domin samun wannan shiri da zarar mun dora. Shirin Boda Sikiru zai rika zuwa muku ne a kowane ranar Asabar da misalin karfe 8 na yammaci. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar kararrawar sanarwa wadda da zarar mun dora za ta ba ku damar sanin mun dora sabon shiri. Kada ku manta, tashar tamu Vitra TV